فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 27 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan maris shekara ta 2000 da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani Dauka, wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a jiya sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana akan aya ta ɗari da goma wanda a majalisin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na ashirin da tara wanda muna fatan shine zai zama ƙarshen majalisinmu a cikin wannan wata mai albarka wanda kuma muna fatan ababen da muka gabatar tun daga farko zuwa yau Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira jiya muna cikin bayani sai lokaci yayi mana a ƙarƙashin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن آل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون مكفور حديثي wanda yake nuna khairiyya ta wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin farko shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito cikin sahihin a cikin musnadinsa haka imamu tirmidhi a jami'insa haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu ne wato muka cika al'umma saba'in daga cikin al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara suka shuɗe gabaninmu amma mu muka fi su alkhairi kuma mu muka fi su karamci a wurin Allah hadisi na biyu shine hadisin da har ila yau imamu al-bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wal ummata za a samu tawaga guda dubu saba'in wanda za su shiga aljanna fuskokinsu na haske kamar wata a lokacin da ya cika cikakken wata wanda a cikinsu akwai ukashe bin mihsan radiyallahu ta'ala anhu wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba wanda yana nuna daraja na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku shine hadisin Jabir dan Abdullah wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana fata ranan tashin alkiyama duk wanda ya bi shi yana daga cikin kashi ɗaya bisa hudun yan aljanna bi duk duniya tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin manzon Allah za a raba duniyar kashi hudu to mu al'umman muna mana daga cikin ɗaya bisa kashi guda hudun da za su shiga aljanna sahabbai suna wurin jabir ya ce sai muka yi kafara Allahu akbar sai manzan Allah ce yana fatan a ce mu al'ummansa mu ne za mu ci ɗaya bisa ukun ɗan aljanna ma'ana tun daga zamanin annabi adam zuwa yau idan aka ƙirga. adadin yawan mutane da al'umma mu ne za mu ɗauki kashi ɗaya ragowan kashi biyun cikin kashi uku sauran al'ummomi ne da suka shuɗe wannan magana ta yi wa sahabbai daɗi suka ƙara kabbara suka ce Allahu akbar sai manzon Allah ya ƙara cewa ina fata a ranar tashin alkiyama waɗanda suka bi ni su ne rabin 'yan aljanna bi ma'ana in aka raba 'yan aljanna kashi biyu kashi farko rabin muhe, ragowar rabin tun daga zamanin annabi adam har zuwa lokacin annabi isa da maryam su ne rabin da za su shiga aljanna ashe kenan mu ne muka fi kowa yawa a ina a aljanna kaga khairiyya ta ƙara fitowa da cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na farko mu ne na ƙarshe amma mu ne na farko a wajen shiga aljanna a cikin al'umma al'umman manzo Allah su ne farkon wanda za su fara shiga aljanna sannan sauran al'ummomi su biyo baya kaga wannan yana nuna kairiya ta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma mu ne mutanen da ranar tashin alkiyama Allah zai zo da wata sura da ba wanda ya sansa da ita saboda kowa a rikice ke ranar tashin alkiyama zala ce kowa zai tsaya yana jiran Allah ana jiran hisabi sai Allah ya zo da wata siffa da surar da ba wanda ya sansa da ita sai ya ce ma za ta jabirun jama'a wai me kuke jira sai mu ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai Allah ya ce mana duka al'umman duniya Allah ta tabhaduna anhu wai ba za ku je ku nemi ubangijinku ba sauran al'ummomi ranka taka sai su wuce zu su tafi sun je neman wa Allah saboda ai musu mai hisabi sai mu al'umman manzo Allah sai muke tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce ma za tantaziruna antum ko kuma me kuke jira sai mu ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai Allah ce hallakum min alamatin ta'rifunahu biha akwai wata alamar da za ku iya gane ubangijinku da ita sai mu ce na'am asa ƙauri shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un sai fa yakshifu as-saq sai ubangiji ya kwaranye kaurinsa muna gani mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai mu faɗi mu yi sujjada inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗanda ba sa sallah a duniya sai Allah ya sanya musu karfi sai ta sandarar da bayan su kasa yin sujjada shi ne sai manzan Allah ya karanto yukshafu a yawmai yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan har ila yau kun ga ya nuna darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama kuma ta khairiya shine ranar tashin kiyama in an zo gilmawa kan siradi manzon Allah ce ni ne a gefen siradi zan daga hannu ina cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallin sallin ya Allah ka kubatar da al'ummata ya Allah ka kubutar da al'ummata akwai a gefen sirati kalalibun ma'muratun akwai wasu kujiyoyi indiyoyi duk saban Allah da ake yi a duniya akwai ta akwai kujiyarta a wurin akwai na facebook akwai na twitter akwai na instagram duk wani abu da ake da shi kaga su safai ba su san da wannan ba suna su kawai abubuwan da suka yi da aka samu a zamanin su shine kawai shi sa manzo Allah ce wasu za su wuce kamar kyaftawan ido kan sirati dan manzo Allah ya siffanta shi ce daqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf yamurru an-nas alayhi qadru a'malihim mutane za su gilma kan sirati gwargwadon aikin su wani zai tafi wani kuma makhdushu najin wa minhum mukardasun bin nar akwai wanda za a faffarka kashi amma zai sha akwai kuma wanda in aka binciko shi sai wutan jahannama Allah ka kiyashe mu wannan yana ƙara nuna khairiya wannan al'umma sa'annan kuma babban ishara da Allah ya a cikin ayar shine yin umarni da kyakkyawa kuma hana mutane daga aiwatar da munanan ɗabi'u in ka ga mutum ya yi ba daidai ba ka mai nasiha da hikima da wa'azin da zai ratsa masa tun da ba cin mutunci ba bukatar ya gane cewa ya yi ba daidai ba ya gyara to wannan yana daga cikin abin da za a yi a wannan rana wanda ke nuna kairiya ta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine آية ƙarshe بمسابقة ba mu لن يضروكم إلا ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jawo hankulan mu akan Yahudawa da Nasara wanda asali a asalatan Allah yana magana ne akan Yahudawan Madina waɗanda suka yi sa'insa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma suka yi sa'insa da nasarar Najiran lokacin da suka zo kowa a cikinsu yana dangana kansa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yahudawa sun ce annabi ibrahim nasu ne nasaran najiran ma sun ce annabi ibrahim nasu ne allah ya karyata su ya nuna annabi ibrahim bai taɓa zama mushriki ba musulmi ne yana tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne suke kan tabarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai Allah maɗaukaki yake cewa su wa'annan yahudawan lan yadurrukum illa aza. ba sa iya cutar da ku sai dai cutarwa na baki zagi aibantawa da wasu abubuwa na cutarwa na maganganun da za su ɓata muku rai amma ba za su iya cutar da ku a imaninku ba in kun yi imani saboda duk wanda ya imani wanda ya zai zage ka zagin nan ai ba zai cutar da addininka ba wannan zagi kuma in ka wuce ai ba za a gan shi a jikinka ba amma idan ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya cire maka damuwa akan zage-zagen da aibantawa da za su yi akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala amma in suka taba addini dole a matsayinka na mai imani za ka ji zafin wannan cutar wanda suka yi wa addini amma ba abin da za su iya muku in Allah ce wa in yuqatilukum in sun ce ma za su yi yaƙi da ku yuwallukum al-adbar juya baya suke yi saboda matsorata ne ba a iya jurewa idan yaƙi ya kaure suka ga suna shan wahala ja da baya za su yi kuma su gudu ba za su tsaya ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala sun la sa'annan kuma Allah ba zai taimaka musu ba ba ne taimakonsu. saboda daman matsorata ne su suna tunkaho ne da yawa da makami da sauransu amma imani idan mutum da imani karfin imani yana sa ya danne duk karfin makamai da abin da mutum yake da shi wannan ya faru a zamanin sayyidina umar lokacin da ya tura rinjina na yaƙi a yaƙi rustum shine faris a lokacin kadisiya kenan sa'id ibn abi waqas shine komandan yaki sun taho za su jilma kan teku sai suka ga babu kwale-kwalen da za a tsallaka ruwa da shi sa'ad ibn abi waqas ne ce wallahi sai mun yakin nan ba za mu koma ba suka tsaya a bakin gaba suna sallah suna roƙon Allah kwana uku suna azumi a kwana na uku saboda tsabar imani da dogaro ga Allah sali ibn abi waqas ne ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil sahabbai da tabi'ai da suke wannan lokacin suka dinga hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil suna faɗin haka sai Allah ya sayyara musu tekun sai suka fara tafiya akan teku suna tafiya akan ruwa kamar yadda kake tafiya akan tudu salmanu faris Allah ya kara yadda a gare sai cewa ne ya ce wane mutum ma madalla musulunci in ba musulunci ba waye salmanu yau a ce ni ne ke tafiya kan ruwa rusum da ya sa aka kwashe kwale-kwalen da suka ya hango sa sahabbai suna tahowa sai ya ce al-yau nuqatilul jin haula ilaysu min al-ins sai yau da aljanu zamu yaki na wannan ba mutane bane to a wannan yakin sun zo da giwaye a wajen yaƙi saboda su ne bulldozers amma Allah ya karya farisa a wannan lokacin saboda ƙarfin imanin da sahabbai suke da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da Yahudawan da Nasaran koda za su cutar da ku ke wuce cutarwa na fatan baki da kuma kutun gwilar da za su dinga yi na ƙoƙarin haɗa faɗa tsakaninku da juna amma Allah ba zai taɓa ba su nasara kan. abin da suke yi da cutarwa ga musulmi da kuma addinin Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa ba su nasara ba saboda zalimai ne su babu zalincin da ya kai shirka babu zaluncin da ya kai wato mutum ya haɗa Allah da wani su suna shirka kuma suna zaluntan junansu sa'annan kuma suna zaluntan addinin Allah sa'annan kuma suna faɗa da addinin Allah kuma jin mutumin da yake faɗa da addinin Allah to lallai wannan mutumin lallai wannan mutumin yana faɗa da ubangiji ne ba da addinin Allah kaɗai yake ba yana faɗa ne da Allah to Allah kuma zai yi maganinsa zai taɓa ba sa nasara ba shi sa imamu ibnu kathir yake cewa wannan aya tana magana ne akan banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza sune kabilu guda uku da ake da su a madina a wannan lokacin daga cikin yahudawa sai kuma nasaran najran wanda suka zo ayayi su 60 da suka zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dalili yasa Allah ya ce ba za a taɓa ba su nasara kan abin da suke yi ba saboda sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gabar ya kamata a dasa aya akwai yan uwa da suke tare da mu akwai dr abubakar muhammad akwai kuma dr abubakar sani hussein akwai kuma alhaji shehu sani dauda a gefe na na hagu zan gabatar da abin magana zuwa ga da sani ya isar mana da sako na addinin Allah da kuma nasiha a musamman wa'annan kwanakin da suka rage mana a matsayin na musulmi me ya kamata mu yi kuma ababen da ya kamata mutum musulmi ya kula da su insha Allah أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله معك قال الله سبحانه وتعالى بوديا والبينون أمانا والنرانا أشهرين دا من كنا رمضان wanda ya daidai da sha mun haɗu a wannan ɗaki daga cikin ɗakunan Allah domin rufe karatu na tafsiri da aka fara cikin farkon azumi a wannan masallaci da babanmu Allah ya bashi shi dama ya gina a daji sani dauda muna roƙon ubangiji ta ala ya sanya wannan aiki da wannan kokari a cikin mizanin kyawawan ayyukansu wanda suka mara baya wurin rayuwar wannan masallaci tun da kan shi liman da ɗalibai da kuma sauran limamai da yake gabatar da sallah da su da kuma masu zuwa saurare ubangiji ta Allah ya saka mana da asali da kika Allah ya mana jagoranci na alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan sharri ko dukkan da mu sani bayan da za ka samu haske da ubangiji ta Allah ya buga misalin a cikin suwatul nur kamar yake yi mana misali akwai haske mai akwai nurul fitra sannan akwai nurul wahyi nurul fitra shine haske da Allah ke halittar dukkan bayi akan sa a musulunci kamar yadda Abu Huraira bayan ya karanta wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ma min mauludin illa wa yuladu ala fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينفسانه فما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها قلنا نور الفطرة يحب في ذلك حلتا قوة أكي يوم فكا منام لو da za a yi mutum ذاك jariri inda za a kyala mutum bai ji مريم. Shi ne fitara dama da Allah halicci kowa akan wannan haske na musulunci to abu na biyu shi shine nurul wahyi haske na wahyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sanadiyar saukar da alqur'ani zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muka same shi shi kuma dama ba inda za ka same shi sai a majalis na ilimi masallaci makaranta sauransu to a nan ne kadai ake samun moruwa da nurul wahyi shine Allah ya buga misalin sa a wannan aya Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah har zuwa ƙarshen aya sai gaba ce nurun ala nur ay nurul qur'ani ala nurul ya yahdi Allahu li nurihi man yasha zuwa ƙarshen aya ba zan fata da jawabi ba saboda ji jawabin zai yawaita kwarai da gaske to duka Allah ya buga misali ce nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم kamar ka tambayi Allah shi wannan nurul wahayi din a ina ne ake sa ran a same shi tallace fi buyutin alina Allahu an ana samun haske na wahayi ne a cikin dakuna da Allah ya yi izini a gina a daga daraja su sune masallaci yuzkaru fi hasbu a cikin su ne ake ambaton sunan Allah yusabbihu lahu fiha bil wal ana tasbihi ga Allah a cikin dakunan bilguduwi da safiya wal asali da yammaci suwa suke yi rijalun la tulhihim tijaratun wala bayyun an dhikrillah to saboda haka nake kara kiran matasa da dattawa da kuma tsofaffi tunda akwai su a cikin mu lallai lallai kada ka yadda a cikin awa ashirin da ubangiji ta ala ya baka a rana ka kasa awa guda ko awa biyu da za ka je ka san addinin Allah ba ka da uzuri a wurin Allah ba a yi uzuri a wurin Allah da jahilci ko cewa ban sani ba ba ka da uzuri a wurin Allah idan ka yi wa Allah uzuri da jahilci cewa ba mu sani ba ne Allah zai yin ku ran kiyama alami ya cikin nazir wato bala ka taji ana nazir saboda haka nan ba ka da uzuri akwai malamai akwai makarantu akwai masallatai akwai majalis da ilimi saboda haka kada ka rasa a cikin awa ashirin da hudu ka rasa ware wani lokaci awa ɗaya ko awa biyu da za ka ji ka koyi addinin Allah wani na iya zama ya tsira awa biyar awa shida bai damu ba amma ne inda an ci a zo a kan littafi a karatu to a lokacin da za ku ji ana malam ya tsawaita malam ya tsawaita ya kamata mu tashi da sauransu amma idan firar ce za a yi za a yi awa goma ana fira ba zai ci ya gaji ba to saboda haka nan lallai lallai mu san addinin Allah mu san addinin Allah kada mu wasa da wani sannan abu na karshe da zan yi magana a kai dukkan mu zan ya zato muna wa junan mu fatan alkhairi kuma muna wa junan mu wasuci da haƙuri muna wa junan mu wasuci da riko da gaskiya domin akwai hadisi na Anas bin Malik Allah shi kara mata yarda wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya hassana hadisan Anas bin Malik ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna minan nasi مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل liman ja'ala Allah mafatihar shari ala yadai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai a cikin mutane akwai wanda suka zanto mabudi ne na alkhairi kuma suna zantowa makulli ne da tsakanin mabuɗi. da makulli akwai bambanci tsakanin budewa da kullewa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle a cikin mutane akwai wanda suka zanto mabudi ne na alkhairi kuma su zanto makulli ne na to ya tsara cewa lalle kuma a cikin mutane akwai wanda suka zanto makulli ne na shari'a mabudi ne na shari'a makulli kuma na alkhairi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna ta tabbata ga wanda Allah ya sanya mabudan alkhairi a hannunsa kuma azabar Allah ta tabbata ga duk mutumin da Allah ya sanya mabudin shari a hannunsa to ya zanto mu ne wa junanmu da suna alkhairi mu daina bibiyar junanmu mu daina cin dunar yan uwanmu mu daina bibiya muna so mu ga wallan wani daga cikin yan uwa sun kaiwa matsalar da muke fuskanta kenan yanzu in kasuwanci kake yi idan kasuwanci kake yi wasu abokanan kasuwancin ko wasu daga cikin abokai su suke ga ka samu tasgaro idan kai malami ne wasu daga cikin malamai da wasu daga cikin ɗaliban ilimi kullum so suke a ce ka gaza ka yi kuskure idan mai kuɗi ne kana da kuɗi kana alkhairi wasu daga cikin masu kuɗi da wasu masu hannu da shuni kullum so suke a ga ka gaza to yanzu muna wa junan mu zato na alkhairi muna mu muna kyautata wa junan mu zato mu guji mona da zoma ba yan uwanmu lalle idan yi wannan ubangiji ta ala zai sa albarka a cikin rayuwarmu ubangiji ta ala nake roƙo ya zatar da mu da dukkanin alkhairi ko idan kwanuka goma da muka shige su na ramadana yau ga abinci wurin kwana bakwai a ciki abin da ya rage abin da muka ya gabata gare mu Allah ya karba abin da ya rage mana na kwanuka uku da suka rage ubangiji ta ala ka sa muna da rabo a cikinsa. Allah ka sa muna da rabo a cikinsa. Allah ka sa ba mu daga cikin wanda ladan su na azumi shi ne kishin ruwa da yunwa Allah ka karba azumin mu ubangiji ta Allah ka azurta mu da ci gaba da ayyukan alkhairi bayan Ramadan Allah ka azurta mu da ci da ayyukan alkhairi bayan Ramadan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah Dr. Abubakar Muhammad zai gabatar da wasu nasiha insha Allah Thank you. والشكر له على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى السالم من رضوان الصلوات والتسليمات عليه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ya na malami na da samfakar ya riga ya gabatar da bayani amma zan yi kokarin daura a kan da ya tsaya ya yan uwa shi ramadan makaranta ne madarasa ne yake darraba zukata kan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ɗan neuroscience ba ya kuma bide shi da lantar ɗan neuroscience suna magana ce duk abin da za ka yi kwana ashirin da ɗaya kana yi su za ka kama shi kaga yanzu azumi za mu kwana ashirin da ɗaya ko kwana ne talatin to tarbiyya da azumi yake tarbiyyar da Allah na turjiyantar da duru ne sama da manufa da asalin wannan manufan da aka halice mu Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yi wa ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun mini duk training da ka tafi karshen training nan za ba ka wani mai certificate certificate da kowannen mu yake bukata shine certificate na mai na takwa na tsoron wanda malamai sun ba da ta'arifa da yaban da ba a kan takwa amma wanda nake so mu ɗauka shi ne na shekul islam bin taimiya ya ce attaqwa imtisal bi awamirillah wa sinabu nawahi shi ne mu aikata duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu kuma mu anu daga duk abin da Allah ya halatta su dukka wannan tarbiyya na tsirrai ramadan ya hada shi ramadan shine shahrul qur'an inna hadha al ya yahdi lillati hiya aqwam ƙur'ani na shigar da zukata zuwa ga abin da yake da kyau a cikin ramadan ne muke sallah da daddare da na fi sauri duk muna kiyaye na sala tanha an fashai wal mulka kaga duk tarbiyyar da ake so za mu same shi a cikin azumi a cikin azumi ne za ka ga da yawa suke ciyarwa wanda wannan shosha alibiye shi ba karamin taimako yake ba in a muka tara duka wannan abu abin da ke sa ɗan adam ya ci riba a duniya nan da lahira shine samu abin da ake ce perfect spiritual emotional intelligence ba irin wancan na baturen ba perfect spiritual menene emotional intelligence wanda azumi na ba da shi first abin shi ne self regulation ya kasance kana mai kami ba wanda shi ne lokacin ma'anar azumi ke da al'isa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam tun wasu mutum azumi kariya ne kariya daga sako kuma kariya daga abubuwa daban-daban har rashin lafiya da yawa yau za ka ga masu fama da ciwon suga ciwon hawan jini wannan dyslipidemia ciwon kitse za ka gara ce ka yi awa shida ba ka cin abinci saboda ƙarfin mutum ya fahimta sai yi yi azumi saboda azumi lafiya yake karawa sai sa ka liman masana likitanci suke ce su ta su ku yi lafiya ku yi azumi za ku samu lafiya har ya zama kalma ne da ya zama sha'arar kalma wai su sun mai da shi a jini amma ba a ba saboda haka yan uwa wannan dama ne wannan certificate din zai amfane mu ne idan bayan ramadan muka ci gaba da irin wannan rayuwar da muke a cikin ramadan har bayan ramadan mata kasance to za mu samu wannan sha'adan da Allah ke cewa gurin mu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ta albarka a cikin abin da muka yi shi kuma baban wanda ya gina masallacin da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara jan fara ya sa albarka a ciki da'iman mu ya'yan alaji wallahi ai ina faɗa wannan with all kinds of humility and sincerity muna kiran sauran wanda Allah subhanahu wataala ya wadata su koyi koyi da alaji alaji tun muna yara muka san shi kusa duk abubuwan anguwanmu da ya zama kiran na addini alaji ne aka sashi su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin rayuwa Allah ya sa albarka a cikin rayuwar ƴaƴansa su ma su daura daga inda baba ya ya ya tsaya tun daga shekaru ya ja sannan mu kuma ƴan uwa wannan dama ne mu yi mu addini aiki muka yi ma'aji ne aiki shi ne allah zai sa albarka a rayuwar ba mu da abin da ya kai wannan addini shi kuma malam da ya wannan karatun muna roƙa allah su kwanan tara sa da zafi mu da muke saurara muna roƙa allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara su kwanan kallon shi ne ka shirar layi na ina ta kan ne zai yawanci za ku ji bayanansa da yake medical ne medical dakta ne eh, a sudan ya karatu kuma alaran mani eh ne daga cikin limamai a sudan kuma yana nan a haka kuma matsayin ilimin dakta eh, sai dakta abdulrahman adam zuwa rafa da ne majalisar Adam bashir citv majalisun malamai صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والنعم الله رسوله على نعم علينا لا تزول أما بعد السلام عليكم alaikum salam wa rahmatullahi da a yau saboda na biya a wani lokaci amma karatun lauda karatu ne wanda yawancin muke biyar da karatu da kuma karatu ne wanda yake da ke da tsada kwarai da gaske Allah ya masa baiwa na ilimi kuma ya masa baiwa na iya yin bayani domin shi ilimi daban sannan kuma yin bayanin ilimi shi kuma wani abu ne da za ka gane malami Allah ya masa baiwa iya bayani da sai idan malamin yana koyarwa a jami'a za ka ji sakamakon haka daga bakin ɗalibai domin ɗalibi ya fi kowa a jirgin malami to haka hakan ah, karatu dokta karatu ne a da su da karon shi kan kariya da shi a jami'a ah, Allah ta ala ya fata mu dokta da kai abin da ya karanta da mu Allah ta ala ta ba mu yi kuma aiki da shi akwai abin da ake ce a rayuwa bayan ramadan rayuwa bayan ramadan yana haska mana kai da kanka kai da kanka misali cewa ka amfana da ramadana ko ba ka amfana da shi ba ka bukatar wani yanzu ya a asiri kai ka kanta za ka duba rayuwar da za ka yi bayan ramadana in allah ya yarda da rayuwarka ce ka auna ta da wacce kake yi kafin ramadana da kuma auna ta da wacce kai a wannan ramadana da ya wuce idan ka ga akwai ci gaba ku tabbas ka samu rahoton a ramadana da ya wuce amma idan ka ga aka samu haka ka dawo da suka da aiki da gari akwai wurin da aka samu matsala wanda ko da ba mu sani ba ko da ba don haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa ramadanin nan ta zo mana a yanayin da Allah ke buƙatar a yi masa biyayya kuma masu biyayya kuma ya amsa Allah ta'ala ya sa muna da gaske wanda suka amfana da rabauta a cikin wannan ramadana muna kuma roƙon Allah ta'ala da zama da kasan lafiya da zama da jihar mu lafiya ya kare musulunci da musulmi a gurin da suke cututtukan da suke damun mu manya da ƙara Allah ya yi mu wata cutar ba ta ma bayyana ba mutum tana jikin da Allah ta fi mutum Allah ya yi mu lokaci ne na addu'a na addu'a Allah ta'ala ya yi mu cututtuka ba don miliyoyin likitoci da suka taru Allah ta ya ba ku lafiya da lafiya wassalamu ah, zan ba alhaji shehu abin magana ya dan yi kalma daya zuwa biyu kafin mu rufe abin nan. alaikum. السلام عليكم وعليكم السلام والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله abinda zan yi karawa a kan abinda eh, malamai na kuma ma ba karamin malamai ba doctors eh, da muka jera da allah ya ba mu muhimman eh, samu a nan a ah, abinda zan iya karawa shi ne cewa ah, muna muku guda wannan hidima da kuke yi shekara da shekaru tun da aka bude masallacin nan kuna raya kuna raya eh, masallaci mu dai ba mu iya biyan ku ba Allah kadai shi ne ya faida muku da abin da kuke eh, da kuma shi ma mu ne ya ma a hanyar nan ya ta samu akan eh, hanyar ibada irin wannan da kuma ya haɗa kawunan don yanzu mun wuce colleagues ne ko wance malam da da ɗaliban ƴan wani ne wani shi kuma cikin mana duk wanda eh, na kalla zan yi faɗa muka akwai abin eh, da muka haɗa halaka ya wuce cewa a zukurin a zona a yi magana a gaisa a wuce to muna godiya Allah kuma ya haka muku da alheri ya saka mu iyalin ku da alheri saboda kuma haƙuri suke yi saboda nasiti ya kasa half <laughs> demanding da timing wani wani sun kuka gida daga safe ko kuma ce daga bayan azhar haka kuma sai ta hajji kuma na Allah ya mi Allah ya ya muku wannan cikin shi kuma mahaifinmu muna kara mashi da ikon Allah na ji kowa nan magana cewa Allah ba mu ikon dasa a kan abubuwan da ya riga ya dora da ikon Allah ba ni kaɗai ba da yawan mu insha Allah a riga an samu hanya ba tun yau ba tun muna kanana muke wannan abun da ikon Allah kuma wannan abun ba zai rushe ba sai zai ta ƙara sai zai ta ƙaruwa da ikon Allah da kuma taimakon kamar da nake muku su malam da muke tare da su foundation mu suna cikin board foundation din mu da suke raya masallatanmu da suke raya makarantunmu dan mun zo mun hada abin ba masallaci ne kadai ba kai wurin karantarwa na boko da na islamiyya amma na islamiyya shi kan shi a yanzu ina ga na tuna lokacin da alhaji kada shek ahmed tumi ya zo muka zai bude mana masallaci har na mai wasan kwaikwayo ina kantin na shekara biyar to abin been part of that project a kuma insha Allah wa growing it sai girma ne da shi da masallatan dan nan gaba ma insha Allah dan Allah ya ara mana rai ya ara mana arziki wannan wannan masallacin zai faka da cikin fa Allah institute kun kuma za mu kara shi ana za mu dasa wani babban institute da cikin Allah ya shi Allah kuma ya mai da kwa da kwa gida lafiya masu ba da gudunmawa ɗan eh, makwabta da suke a guri da mu wannan eh, during this time muna godiya da Allah ku kara a guri ibada ne abin ibada ne mutane suna sha'awar wurin ku ne kisa suke zuwa kuma da iko Allah Allah kuma ya sa ba wanda ya aka samu wani barna ko aka cikin da aka fara wannan saboda kuma kun ba da gudunmuwa kuma kun ba da security kuma kuma kun ba da ideas yanayin da zamu za mu yi organizing abubuwa kuma mun doka on board mun yi shi I'm sure you are happy with it Allah kuma ya kara muku lada Allah ya kara muku hakuri kamar ana gaba zan bari haka saboda kasan daktawan suna da suna da da yawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin karatuttukan da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada ‘yan uwa dukkanmu da aka zo nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sajjala wa kowa a cikin kyawawan ayyukansa ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira shi babanmu alhaji sani dauda garkon zazzau babba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa katafaren gida a aljanna ya yi masa albarka a cikin dukiyarsa da kuma zurriyarsa ya karɓa masa wannan aiki a matsayin ibada ya kuma ji kan iyayensa wa'anda ta dalilinsa Allah ya kawo shi duniya su ma ya saka musu da gidan aljanna ya kuma yi albarka a cikin ga baki daya da nashi da na ɗan uwansa da na danginsa baki daya Allah kuma ya yawaita mana irinsa a cikin al'umma mu kuma ba za mu gushe ba mana godiya da 'yan uwa da suke ba da gudunmawa a cikin wannan wuri mai albarka na farko daga cikin wa'anda ba za mu manta da su ba tun da aka fara wannan hidindimu na watan ramadana akwai dattijan wannan anguwa wa'anda suke ba mu haɗin kai iya ƙoƙarinsu daga ciki akwai ah, alhaji ahmad suleiman shine shine turakin zazzau ta raya kasan zazzau akwai kuma irinsu alhaji muhammad alfa akwai irinsu su bala adamu akwai su alhaji musa musako akwai honorable sani bako akwai kuma honorable muhtar maruziya suna daga cikin wa'anda suke taimakawa a cikin wannan matsalaci gwargwadon iko da abinda Allah ya azurta su da shi na dukiya da tunani da hankali Akwai kuma a ah, general yusha'u salisu shi ma yana daga cikin wa'anda suke ba da gudunmawa a cikin wannan wuri akwai babanmu wanda ba za mu taɓa manta da shi ba shi ne a wali Allah ya ci kansa da rahama wanda yana daga cikin dattijan da ni dai a wannan anguwa zan taɓa mantawa da su ba saboda yana daga cikin mutanen farko da suka fara fahimta ta a wannan anguwan fiye da kowa a wannan anguwar muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa yayi albarka ga dukiyarsa yayi kuma albarka ga zuriyarsa mu kuma in ta mu ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani akwai kuma Alhaji Kabiru wanda taliban yana zama a can gefen Allah ya masa rasuwa wata biyar da suka wuce yanzu haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi ma ya gafarta masa sai kuma alhaji aminu yana gani ɗaliban yana zama a can bai wuce wata ɗaya da sati uku kenan ba ko da Allah ya masa rasuwa shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa saboda karatuttukan da muke yi bayan Ramadan a masallaci kullum suna daga cikin waɗanda suke halartar karatu za mu manta da shi ba Allah ya ji kansa akwai hamid shi kuma nan yake zama shi ma galiban shi ma Allah ya masa rasuwa yanzu kusan shekara ɗaya kenan da ɗauri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna shi ma ya zama makoma a gare sa ya yi albarka ga zurriyarsa da abin da ya bari da dukiya mu ma in ta mu tazo Allah ya ba mu ikon cikawa da imani daga cikin wanda ba za mu manta da su ba akwai waɗanda suke kawo mana taimako da ruwa cool me water wannan kamfani suna daga cikin waɗanda suke kawo ruwa kai a kai a wannan matsalaci ake gabatar da ifar da muke yi a wannan matsalaci yadda suke shayar da bayan Allah su koshi daga kishin ruwa na ibadan azumi mana roƙon Allah ya shayar da su rayyan a cikin aljanna ya kuma albarka a cikin wannan kamfani nasu akwai injiniya kabiru shi ma yana daga cikin wanda suke taimakawa wajen aiko da ruwa da ake shayar da mutane wajen ifar muna roƙon Allah ya karba masa a matsayin ibada ya shayar da shi shi ma ruwan rayyan na aljanna akwai alhaji sani mati shi ma haka yana daga cikin wanda suke aiko da ruwa da ake gabatar da shi a cikin wannan masallaci ake ciyar da mutane da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu cikin ibada wato su wannan kulmi wata din na hadda jus sukan aiko a ba mutane muna roƙon Allah su ma ya shayar da su kisa jusan aljanna ya kuma yi albarka ga wannan dukiya daga cikin wa'anda ba za mu manta da su ba akwai 'yan hizbanmu suna daga cikin wa'anda suke yin hidima a wannan wuri safa da rana dare da yamma ba sa wasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanda suka hana kawukan su bacci Allah ya musu tukaicin firdausul a'la da wannan hidima a cikin a cikin wannan hidimin da suke yi akwai hizba mata su ma a ɓangaren mata idan an zo suna daidaita al'amurra muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da gidan aljanna yadda suke hana kansu bacci suna kwaɗayin ladan da ake samu na kiyamun laili amma na nasu kiyamun lailin ribab suke yi wajen kulawa da haƙoƙin al'umma da kuma yadda ibadan za ta yi a yadda ya kamata su ma muna roƙon Allah ya musu tukunci da gidan aljanna akwai security ɗinmu a civil defense da waɗanda suke taimakawa a wajen daidaita al'amura kuma da dukiyoyin mutane kada ya salwanta su ma yadda suka yi wannan hidima muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da gidan aljanna ya kuma biya su da mafificin alkhairi ya yi albarka ga zurriyarsu har ila yau daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba wajen taimako a wannan masallaci akwai distinguish Khalid Ibrahim sanata shi ma yana daga cikin waɗanda suke ba da taimako makura a cikin wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da shi abincin firdausul a'ala ya kuma karɓa masa ayyukan da ya yi da taimakon da ya gabatar a wannan masallaci a matsayin ibada har ila yau akwai a ah, honorable richifa shi ma yana daga cikin wa'anda suke taimakawa a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa masa aikin da yayi da hidimin da yake yi yau da gobe a cikin wannan masallaci Allah ya saka musu da gidan aljanna har ila yau daga cikin wa'anda ba za mu manta da su ba akwai Alhaji mai Kano Abdullahi mai Kano yana daga cikin waɗanda suke taimakawa a cikin wannan masallaci da dukiyoyinsu da kuma shawarwarinsu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa musu a matsayin ibada a ɓangaren da suke ba mu shawarwari wajen tabbatar da dukiyoyin al'umma ba su salwanta ba idan an zo ibada har ila yau a cikinsu akwai tid tilli abubakar shi ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara masa da shawarwarin da yake badawa a ɓoye da hidindimin da yake yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa musu akwai honorable rikifa ɗan uwansa Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa ya kuma shige cikin al'amarin dukiyarsa da iyalansa ya kadar da mu bayan tafiyarsa har ila yau muna godiya ga KSD Foundation da gudunmawa da suke badawa wajen gudanar da abubuwan da masallaci ke gudanar da shi yau da gobe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi har ila yau a ɓangaren mata akwai makaranta da ake yi a wannan wuri da mata wanda iyalan alhaji sani dauda su ne suke gudanar da wannan makarantar gabaki daya amma daga uwar gidansa hajiya maryam da kuma hajiya jummai da kuma hajiya hawa dukkansu muna roƙon Allah ya karfa musu wannan hidindimin da ake yi wajen gudanar da karatuttukan da ake yi na mata duk ranar laraba a wannan matsalaci mai karatun da malam ibrahim adam almadani yake gudanarwa a wannan masallaci wanda mata suke yi duk ranar laraba karfe uku zuwa karfe biyar Allah ya saka musu da gidan aljanna da kuma hidintumin da wasu mata da suke yi a boye a cikin masallaci wajen gudanar da amincin karatuttukan maza da mata su ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu wannan aiki a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiransu duniya da lahira dukkan yan uwa wanda suke ba da shawarwari da wanda suke taimaka wajen sadar da wannan sako ba za mu manta da su ba akwai nasiru alhaji nasiru shi yana daga cikin wa'anda suke ƙoƙarin isar da wannan sako ta hanyoyin kafafen sadarwa akwai alhaji abubakar bello akwai alhaji salisu makarfi dukkan wa'annan bayan allan suna daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen isar da sako akwai injiniya garba ba za mu manta da shi ba shi ma akwai alajimani mai taki su ma suna daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen isar da sakon wannan masallaci ta inda mutane cewa ba su sani ba ba za mu manta da injiniya kyari Allah ya saka masa da alkhairi da shawarwari da karfafawa da yake a wannan masallaci da kuma limaman wannan masallaci kama daga malam yusuf jumari da kuma malam dawud da malam khalid da kuma waɗanda suke share wannan masallacin suke wanke shi ko da yaushe ake ganinsa cikin tsafta su ma ba za mu manta da su ba akwai abubakar akwai zulkiflu akwai kuma malam ja'far yana tare da mu su ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da gidan aljanna da hidindumin da suka yi babu wanda isa iya biyan sa a irin wa'annan hidindumin da suke yi sai Allah subhanahu wa ta'ala akwai yan uwa ɗalibai da suke ƙoƙarin yada wa'annan karatuttuka duka a cikin wannan masallaci wajen isar da wannan saƙo ga al'umma akwai isa hamza akwai ahmad akwai ahmad uchiko akwai kuma sani akwai sauran yan uwa da suke isar da wannan sako wajen al'umma da inda mutane ba su sani ba akwai kuma bashir ahmad suleiman wanda muna fatan shi ma allah ya auren da shi allah ya kubutar da shi daga tazurantaka da shi da ‘yan uwansa ta zurai da suka ce ba a musu addu'a Allah ya aurar da su Allah kuma ya musu buɗi ta inda ba su saba tsammani ba ya zama na cewa shekara mai zuwa in Allah ya raya mu ya zo da shi da iyalansa a zo a yi sallah ya fita daga baba na kofar gida Allah ya saka wa kowa da gidan aljanna ‘yan uwa da suke zuwa nan za mu manta da akwai ɗan uwa sarfilu yana daga cikin waɗanda suke ƙara aiko da abin da ake wanke masallacin nan da shi ake tsaftace bayi da shi yadda suke taimakawa da dukiyarsu wajen tsaftace wannan masallaci ana fatan Allah ya tsaftace gidajensu daga dukkan datti Allah kuma ya sanya musu a cikin aljannar firdausi ya zama yana daga cikin abubuwan ababen da Allah ya karɓa musu a matsayin ibada akwai aliyu yaro ne mai jajircewa yana daga cikin yara masu hidima a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana irin wa'annan yara a cikin al'umma ya eh dan albarka in ji dakta Allah ya yi masa albarka Allah kuma ya yi albarka ga iyayensa ya ji kansu ga baki daya sannan ya saka masa da gidan aljanna ba za mu manta da dukkan 'yan uwa da suke ba da gudunmawa a cikin wannan masallacin a ɓoye da fili ba akwai wa'anda ba sa so a ambaci sunansu amma ne dalili ya sa mun ambata akwai kuma wasu ma ba mu ambace su ba ba wai dan mun manta da su ba a'a saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya ba da shawara da dukiyarsa da kuma shawararsa a cikin wannan masallaci wajen haɓaka wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya zaka masa da gidan aljanna mu ma da muka gabatar muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana mai da Abubakar Sani ne wato limamin mu na tahajjudi da Shi shine jagora ba abinda mu ce sai dai mu ce Allah ya ji kan iyayensa da rahama ya sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare su shi kuma Allah ya kara masa ikhlasi da kwarin gwiwa akan gudanar da wannan ibada ya karba masa a matsayin ibada ya saka masa da gidan aljanna da sauran yan uwa waɗanda suke fatan alkhairi gare mu da kuma wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sada su da alkhairin duniya da lahira kowa a cikinmu nan muna fatan Allah ya sa abin da muka ji da ilimi da karatu ya ba mu ikon aiki da shi ya zama hujja gare mu tsira a duniya kuma da lahira Allah muke roƙo ya tara mu a cikin firdausul a'la tazurai a cikinmu wanda suke cewa ko da yaushe ana a dinga a cikin addu'a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta su da mata na gari Allah kuma ya musu buɗin abin da za su yi auren nan da shi iyayenmu waɗanda suke son hari a rayuwarsu ba su samu ba to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su tsari na iyalai da suke buri wanda yake da ɗaya Allah ya ba shi ikon tsari na biyu wanda yake da biyu yana neman na uku Allah ya ba shi wanda yake da uku yana neman ta hudu Allah ya ba shi wanda kuma yake da hudu Allah ya ƙara masa imani da buɗi na arzikin da zai ɗauɗa wainiyan zamantakewarsa da iyalansa ga baki ɗaya ya karfafa su a cikin alkhairin duniya da lahira shi kuma wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa Allah muke roƙo yadda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma yayi mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda yayi ko fiye da nasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba musu a matsayin ibada akwai bawan kallon da dalilin sa aka gina bohol a wannan masallaci shine Faiz muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba masa wannan aiki a matsayin ibada ya shayar da shi da zurriyarsa da kuma iyayensa Allah ya jika mahaifinsa Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa ya karba masa wannan ibada da yayi da shi da sauran mutane akwai profeso Nuhu Sambu shi ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba masa akwai profeso Yushau suna daga cikin waɗanda suke bada shawarwari wajen gudanar da al'amura a cikin wannan masallaci dukkansu da mu da masu kallon da sauraro muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk lokacin da mutum mu tazo ya ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna sa ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk